baki mai yanka wuya. Ƙungiyar ECOWAS ta sabunta ƙoƙarin sasantawa da ƙasashe uku da suka ƙaurace mata. A daidai lokacin da su kuma ƙasashen suka jaddada matsayarsu na warewa daga ƙungiyar. Jama'a Assalamu alaikum. Har yanzu dai kungiyar nan ta raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ba ta saki kari ba. A ƙoƙarin ganin ta dawo da 'ya'yanta uku da suka yi fushi da ita wato kasashen Nijar, Mali da Burkina Faso. Lamarin ya yi kamari ne jim kaɗan bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar jamhuriyar Nijar. wanda ya sa ECOWAS ɗin ƙaƙaba mata takunkumai har ma da barazanar sanya kafar wando ɗaya da jagororin juyin mulkin. Wannan yanayin ya sa ita kuma Nijar ɗin ta haɗa kai da baki da makwabtanta ƙasashen Mali da Burkina Faso, waɗanda su matuni suke a ƙarƙashin mulkin soji biyo bayan juyin mulki. inda daga ƙarshe suka haɗu suka ba da sanarwar ficewa da kuma barazanar su ta biya domin kuwa ecowas ɗin ta janye dukkan takunkuman da ta ƙaƙaba tare da kiran ƙasashen da su dawo to amma hakan bai sa nijar ɗin da sauran ƙawayenta sauya matsaya ba a wajen wani taron da ta gudanar a abuja babban birnin najeriya ƙungiyar ta ecowas ta sake jaddada ƙoƙarinta na neman sulhu tare da wakilta sabon shugaban kasar Senegal Basiru Diomaye Faye a zaman mai shiga tsakani domin sasantawa. Masani hulɗar ƙasa da ƙasa Mustapha Abdullahi na ganin wannan mataki na iya yin tasiri. Lalle ga gani na naɗa eh, Basiru Diomaye fai kawa wani za ma'amala da waɗanga ƙasashe uku na IS da suka hita daga cikin ECOWAS abu ne mai kyau don dai kaga ai tunda aka aka zaɓe shi da ya hau karagar mulki kaga ai ya zo mali ya zo burkina faso niger zai ce kadai bai zo ba to da yake dama ya fara wannan ina tsammani ba lahi sai ci gaba ga gani na an naɗa shi don watakila shi sabo ne baya da a suna wani lissayin shi bai cakule da wasu matsaloli ba daban ina tsammani shi eh, yana iyawa ya shiga tsakani domin dai a samun waɗanga ƙasashe na is sahel su kuma cikin ecowas kuma abdulnasir sa'idu na ƙungiyar farar hula ta amam na ganin kamar an soma makara kamar an baro kyawu ranar aihuwa saboda kwaramniya rikicin duniya tashar daji da ecowas ta kama tun farkon rikicin wanga ya razana 'yan kasashen waɗanda da magabatan mu na wanga lokaci da muke ciki na nisanta ecowas saboda rigimar da suka runguma duk irin rikicin da kasashen mu suka shiga na yanayi na tsaro na yanayi na jagorancin san kai na babake da ciki handama da arzikin kasa wanda magabatan da aka hambara da su cikin kasashen mabamin sun yi wasa da nauyin da yawan zurta abu suka su na ɗaukar matakan tsaro na kulawa da eh, eh, lahiyar mutane su kwallaye su tashi lahiya ecowas ta yi shuru ta yi kunna ko shege kamar ma ba komai ake nana ba a lokacin da mutane suke cikin mugun tsanani su sun yi shiru ba su komi ba wannan abun ya sa mu yau duk irin abin da ecos za ta yi muna da eh, eh, ɗari gare shi saboda mun san ba dan allah ba suke ba ba mu bakin cikin a samu jituwa fahimta tsakanin eh, ba a ce mu koma ecos ba me na zaman lahiya na tsakankanin mu tunda mun riga allah ya yi sanadiyar zaman ya haɗa mu a cikin share guda wanda in ba harka turawa ba ba mu da matsala na tsakankaninmu da kasashen da duk muke kewa da su. Taron da ECOWAS dai ya zo ne sa'o'i kalilan bayan da kasashen uku na Mali da Nijar da Burkina Faso. suka gudanar da nasu taro a yamai inda suka haɗa tasu ƙungiya tare da rattaba hannun ƙawance da aiki tare. To sai dai kakato da gwani na ganin wannan matakin ba zai haifar wa ƙasashen uku ɗa mai ido ba. bai kamata ba ana ce ku ce ko ja in sha a cikin wannan harakan nan dole ne in akwai rigima sai an zamna an tattauna kuma waga alhamdulillah jiya mun sake gani kuma da sai ecowas ta sake nuna ma kasashen nan cewa na is da cewa har yanzu suna kan batun a tattauna akan sabilin haka uh, aka wakilci shugaban kasa na senegal cewa uh, joma fai don ya zo ya tattauna tare da wayannan shugabanni na kasashe uku don su komo cikin ecowas amma da sharadi cewa suka yanzu ko wannan abin in suka yayi in abin bai jaru ba sai a bar su su tai sai kuma sai a a dauki act abinda nasara yake cewa kenan an yarda sun huta sun huta ina ji ko ba za a kai haka ba eh, kuma muna jan hankalin wayanda suke buga ma kidi a wayannan shugabannin ya kamata su koma kan gaskiya da cewa wallahi abinda suke ba abu bane zai taimaka ma al'umma mu na kasashen mu cikin ecowas ya hijara mu da mu koma gehe a ce mu uku kasashen na zamu yi wani abu shi ma mustapha abdullahi a ra'ayinsa warewar kasashen uku ra'ayi ne kawai na shugabannin mulkin sojin kasashen amma ba na al'ummomin kasashen ba domin ko hakan in ji shi zai shafi jama'ar ne kai tsaye ya kamata a ce ƙasa duka al'ummar na kasashen uku sun yarda da ayi haka to kaga yanzu nan mulkin soja ne ake ba amma ba 'yan ƙasa dama ba domin su bada eh, nasu ra'ayi ɗaya kenan na biyu abin da yasa ake so a yi dama irin wannan federation ko confederation da a samu a samu gaba to yanzu ci gaban kai kana tsammani ga wanga 'yan watanni da aka samu kaga an yi wani ci gaba yana tsammani harakokin eh, harakokin masarufi da kuma da komi yi gani na dai ya dan cakule uku ya kamata a ce akwai kamannin ma'amala abin da ya shahi abin ya shahi culture tsakanin mutanen Wannan suke cikin wannan ayar sahel to kai da kan kasan aire jama'a na niger cikin kashi 60 zuwa kashi 65 in ka ɗauka daga Bifa zuwa gaya kawai in ka riba da wajen al'ada da komai da komai sai zama kusa da najeriya fiye da waɗanga ƙasashe na ayar sahel ko sharaɗi na hudu shine don abin ya sa wajen harka eh, kasuwanci kowa ya samu ci gaba yanzu riba gani da wannan buda ta benin da aka liƙe da ta Najeriya ma ai an ji jiki to mi kasashen suka samu kuma abin da ake so na ƙarshe domin a ba kowace kowane gungu na cikin wannan federation din ko confederation din dama ta e, ci gaba ta bunƙasa noma ta duwar abin da ya shahi ci gaba to kaga yanzu ne in kariwa cikin kasashen nan uku cikin shekara hudu da suka samu mulkin soja gare gani na dai an samu komawa baya yanzu eh, wani zai ce an baro kyauta rana yawa abin da nake so ka gane shi al'amarin duniya kawai musamman abin da ya shahi ƙasa da ƙasa ba a ɗauka niyya a cikin hushi koko a cikin agagoce don ka gani yanzu wanda za su shan wahala 'yan kasashen nan ne na is sahel wanda suke waɗancan ƙasashe na ecowas koko ecowas ɗin ma in tana da wasu Eh, project project wannan take da a cikin wannan kasashen uku to kaga duka wannan in ta in ta in ta bada in ta ki bada eh, ta ki bada gudunmuwan nata kaga ni dai a duka eh, za a ji jiki sosai to abinda nake so ka gane gare ni ko an ce sun rabu gare ni ya kamata a samu wata hanya wadda su a sa ma'amalar duka akwai ta dama ita ekuwa sama sama aikin ta abin da ya shahi ci gaba ne abin da ya shahi kasuwanci abin da ya shahi zirga-zirgar mutane da kuma dukiyoyinsu in wannan aka aka sa aka ciyo kan wannan abin bai canza ba to ina tsammani duka duk wani mai abin ga mai sauki ne amma gare ni ba ba alheri ba ne a ce ita rs ta rabu gaba ɗaya kwata-kwata da ecowas gare ni ya kamata kowace matsala ke da kwai a samu a tattauna cikin ruwan sanyi wannan ce ma musamman masu eh, tsohon shugaban ƙasa na ecowas masu rai masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. godiya ga wakilin sashen hausa suleiman muni barma sai dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc